wanda ya daidai da sha takwas ga watan Fabrairu daren sha biyar ga watan zulqa'ada hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da sha takwas ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu a yanzu wani lokaci ne wanda muka alƙauranta wa jama'a cewa za mu taƙaitattun bayanai insha Allahu ta'ala dangane da siffar umra da kuma aikin hajji ka sani dai da cewa Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila Allah ya farlanta wa mutane su je su ziyarci ɗakin shi amma wannan farlanci ga wanda ya samu iko da kuma hanyar yadda zai je zuwa ga wannan ɗaki Allah ya ce wa man kafara wanda ya ƙi zuwa aikin hajji alhali Allah ya sauƙaƙe mishi iko ya ba shi hanyar da zai biya tafi fa inna Allah ghaniyun anil alamina Allah ya wadatu game da duniya baki ɗaya kai kaɗai dan ka ƙi zuwa aikin hajji ba wani abu bane to sai Allah ya ce ba ma kai ba duniya baki ɗayanta halittu baki ɗaya in sun ƙi yin aikin hajji ba su cutar da ainihin Allah maɗaukakin sarki da komai ba saboda haka mutane su san wannan aikin hajji farilla ne a cikin sunna al-Imam bukhari da Muslim suka rawaito hadisi sahihi annabi yake cewa inna Allah kataba alaikumul hajja hujju Allah ya farlanta muku hajji dan haka ku yi hajji ya ku jama'a to a takaice waɗannan nasoshi na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa wa sallama sai malamai suka haɗu a kansu baki ɗaya cewa aikin hajji farilla ne wannan farlanci kuma aƙalla in kai shi sau ɗaya shi kenan ya sauka daga kanka abin da zai biyo bayan wannan a matsayin ainihin sunna ne a matsayin mustahabbi ne babu laifi in kayi haka tare da cewa shi dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi umra a rayuwar shi sau hudu sannan kuma ya aikin hajji sau ɗaya haka Al'imamul al-Bukhari ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin kitabul hajji a cikin littafin shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu shekarun baya da suka gabata kamar shekaru hudu zuwa shekaru shekara uku zuwa shekara hudu mun fara karanta littafin hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama rawaha jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu wallafar babban malamin hadisi الشيخ محمد ناصر albani allah ya gafarta تامش muna cikin karatun wannan littafi mun yi kasusuwa guda goma sha hudu sai muka saurara daga karatun saboda za mu zo mu ci gaba nan gaba insha Allahu ta'ala to a yanzu bukata ce ta taso ta cewa lokacin aikin hajji ya kusa saboda haka akwai bukatar a ɗan haskaka wa mutane kaɗan daga cikin abubuwan da suka shafi hukunce-hukuncen aikin hajji ya rage kuma sai ka yi ƙoƙari sai ka ainihin kula da cewa addinin musulunci ba addini ne na 'yan takife ba addini ne na waɗanda ake tsayawa a yi shi akan ilimi abin da aka haskaka maka a nan in ka sauka ƙasar saudi arabia akwai malamai suna nan tun daga larabawa har hausawa waɗanda ake tafiya da su har waɗanda suke ɗalibai ne a cikin jami'o'i na ƙasar makka da madina kana da ikon ka je ka same su ka tambaye su ba kai abin kunya ba ka yi abin alheri ka je ka bincika don kai ibadar ka wannan ibadar ka ta ainihin zama karɓaɓɓiya to kafin mu fara bayanai dangane da siffar aikin hajji da umra muna so za mu gabatar da wasu nasihohi kamar yadda a karatun wannan littafi da hajjatun nabi muka ainihin gabatar a yayin da muka karanta nasiha ta farko daga cikin nasihohin da ainihin wato muke son mu yi wa dan uwa mai zuwa aikin hajji ko umra shine ka sani da cewa kai yayin da ka ƙudurci niyyar za ka je aikin hajji ko umra to ka cuɗanyu da wata ibada daga cikin manya-manyan ibadoji waɗanda suke guda biyar na rukunan addinin musulunci wanda wannan ibada falalatta ta aikin hajji ta kai in ka je ka yi wannan aikin hajji da ilimi ba da jahilci ba da sunna ba da bid'a ba da salihanci ba da fasikanci ba falalarka ta kai Allah ya gafarta maka zunuban ka ya wanke ka subul kamar ran da mahaifiyarka ta haife ka haka hadisi ya zo sahihi a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wanda ya aikin hajji bai yi kwarkwasa ba bai zantutukan banza ba bai yi fasikanci ba ya je ya dawo salin alin zai dawo kamar ran da mahaifiyar shi ta haife shi wato babu wani zunubi tare da shi dan haka yana da kyau abu ne wanda ke da matukar muhimmanci ka rinka ji tun daga zuciyarka har jikinka ya nuna akan cewa yanzu kai ka cuɗanyu da wata ibada ne don haka kamata ya ka samu natsuwa domin ibada ce wadda take ɗauke da dukkanin ibadojin musulunci baki ɗaya aikin hajji yana ɗauke da ainihin sifa ta mutumin da yake muwahidi mai tauhidi don akwai zikirori akwai kalmomin shahada da sauransu a cikin shi akwai salloli akwai abubuwa na kame baki akwai abubuwa na kau da kai daga duk abubuwan da ba su halatta ba sannan kuma za a yi ƙoƙarin a ɗauke ka a mai da kai kai ba kowa ba ne a wurin Allah maɗaukacin sarki domin surar shigar da za ka yi za ta yi daidai da siffar shigar kowa ne sarki ne kai dagaci ne kai hakimi ne gwamna ne shugaban ƙasa ne talaka ne malami jahili duk baki ɗaya tufafi iri ɗaya za a sa kaga anan an ladabtar da kai akan kasan san kaskantar da kai Shi ne abin da yake ɗabi'a ta musulmi kuma anan an fara nuna maka wata siffa ce daga siffofin kiyama don kiyama haka za a tashi kowa daidai da kowa wane ne wanda yake mai nagarta shi ne wanda ya aikata nagarta ɗin to haka al'amarin aikin hajji ka rinka ji a jikinka cewa kai yanzu ka zan wani bawa daga cikin bawan Allah waɗanda suka shiga wata ibada ta musamman wanda za su tafi su gana da ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ganawa ta musamman ba ta gani da ido ba ba ta magana da baki ba amma ganawa ta hanyar ƙara kutsawa ƙara matsawa kusa da Allah maɗaukakin sarki wajen ainihin bauta mishi wannan abu na farko kenan wajibi ne alhaji ya rinka ji a jikin shi cewa shi fa ibada yake yi wannan shi zai sa ya iya bambance zaman ƙasar da kuma zaman ƙasarsu dan zaman kasar su ya shantake ba abin da ya shafe shi ya zauna nan ya mufakaha a nan ya shewa nan ya shashanci nan ya dariya ya wasannin banza amma in ya san cewa can ibada ya je to ba zai zauna zaman gulma ba ba zai zauna zaman tsegumi ko zaman hirarrakin da ba su da amfani ba wannan ita ce ainihin nasiha ta farko domin wasu alhazan gaba ɗaya ba sa ji a jikinsu cewa ma ibada suke dan duk abin da aka hana na daga dangogin saɓon Allah kakaf alhazan nan za ga sun kutsa tun daga gulma da shashanci kai wani ma har ya kai ga kwarkwasa da mataye wanda yake bai halatta ba wani ma har ya kai ga ya afka ga yin ainihin jima'i ko kuma yin zina Allah madaukakin sarki ya kiyaye to abu mafi girma daga cikin nau'o'in wannan saban Allah da ake maganar cewa mutum ya guje su don ya siffantu da siffa ta bayan Allah na gari ainihin wato shine shirka shirka shine laifi mafi muni wanda ainihin ake saba ma Allah da shi a bayan ƙasa baki ɗaya haka kuma a sararin samaniya saboda Allah yana cewa la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al lallai in ka sake kai shirka aikinka ka duk baki ɗaya zai lalace kuma za ka waye gari gobe kiyama kana daga cikin waɗanda suka ainihin yi asara saboda haka sai ka yi taka tsantsan akan haka domin ka tafi aikin hajji dan ka dawo a matsayin bawan Allah salihi sai kuma ka je ka dawo a matsayin ainihin shedanin mutumi kuma mushriki to kaga al'amari yayi muni lallai ne ka guji shirka ka guji duk abin da zai kai ka zuwa ga shirka don abin mamaki wasu sai sun tashi tafiya aikin hajji ko umra sai ta tafi wurin wani boka boka ya bashi wasu irin layu ko kuma wasu irin abubuwa na surkulle yana kewaye ka'aba yana yana jefar da wannan laya yana kewaye ka'aba yana jefar da waɗannan atakaddu ko kuma waɗannan abubuwa da aka bashi na surkulle waɗannan abubuwa ne waɗanda yake dama wajibi ka nisance su to balle kuma halin da kaje zaka ainihin wato kusanci ainihin Allah ta wajen bauta mishi wannan wajibi musulmi su ƙaurace waɗannan abubuwan shirka da dukkan dangoginta tuntuɓe ne za ka ka kira sunan wani shehi shehu tijjani ne shehu abdulkadir ne shehu gumi ne ko shehu wane ne liman wane kowaye za ka kira ka sani da cewa kar ka sake ka ainihin shiga cikin aikin hajji Allah yana mai tuhumar ka da wani laifi daga cikin laifuffuka na dangogin shirka ka kauce wa wannan abu tun daga nan kuma so ake ka yi tuba irin na fitar magana magana in ta fita daga baki ba ta komawa to so ake in ka bar wannan shirka dan kaga zaka tafi aikin haji ko umra so ake ko ka dawo kasar ku kuma ka dawwama akan ainihin tauhidi da tsayanta Allah ka kuma dawwama akan gudu da kauracewa ainihin shirka sannan abu na gaba shine wasu alhazan abin mamaki mata ne za su tafi aikin haji ko umra sai ka ga duk abin da ya saba ma shari'a na daga bangaren jikinta shi za ta ta sanya ainihin jamfarce a hannayenta yatsunta a faratanta ko kuma kaga ta dabga da jambaki a ainihin wato leɓanta ko labbanta sannan kuma kanta ta je a yi mata ƙarin gashi ko kuma ta je a yi mata ƙonawar gashi duk waɗannan abubuwa dama can ba su halatta ba a cikin addinin musulunci sanya jamfarce sanya jambaki abin da ya shafi ƙarin gashi abin da ya shafi ƙona gashi wannan ko kin yi ne ga mijinki ko kin yi ne dan mazajen waje ko kin yi ko dan menene shari'ar musulunci bata yarje miki da ke waɗannan abubuwan ba dangane da maza kuma wani sai ya tashi tafiya aikin hajji ɗin sai shi kuma kaga ya aske gemun shi gaba ɗaya to aske gemu dai haramun ne a cikin addinin musulunci shi ma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramta a cikin hadisai sahihai waɗanda suka zo cikin Bukhari da Muslim kamar yadda hadisai sahihai ɗin suka zo cikin Sahihul Bukhari da Muslim Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana mace ta karin gashi ko kuma ainihin ta yi wani abu da zai canza launin ainihin gashinta to mutane sai su kiyaye aske gemu dama haramun ne to balle a ce katin kare tafiya ainihin aikin haji ko umra wannan haramci ya ƙara tsanani kai da kake tinkara ka ƙara kusanta Allah kuma kana ƙara kusanta Allah cikin sabo wannan mugun abu ne in aka ce gemu da Hausa galibi yana bayuwa zuwa ga sabanin abin da shari'a take kira gemu shari'ar musulunci tana kiran gemu da saje da hana ƙarya duk wannan sunan shi gemu a musulunci Don haka babu wani saje da za ka kankare ko kuma ka cire wani hanƙarya gemu dai gemu ne ka bar shi ainihin ya sakata ya wala haka sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta nuna kar ka bi dukka daddatse shi ko kuma ka babbagure shi ko kuma ka bar shi gashi nan kamar wata ranar da zai fito ya sai an daga kai za a hangi gemu kuma wai ga gemun ya fito a wadace amma dukka kankare shi wannan ainihin haramun ne sai a kula da wannan wanzamai masu aiskin baba da sauransu su ma duk ba shi cikin shari'ar musulunci wani ya zo ya ce ka aske mishi gemu ka aske mishi kana askin baba ne na yan gayu kana askin wanzanci ne na gargajiya duk abin da ya zan za ka yi na daga aikin wanzancinka kar ka sake ka yi abin da yake ya saba ma shari'ar musulunci shi yasa aske gemu dai haramun ne a cikin addini kamar yadda muka gabatar sannan abin takaici abin mamaki abin kunya sai ka ga ainihin namiji ya kawo zobe na zinare ya sanya a hannun shi ko ba zoben zinare ba ya ɗauko zobe na soyayya ya sanya ainihin a hannun shi waɗannan abubuwan haramun ne ba ma namiji ba hadisai ingantattu sun tabbatar da cewa hatta mata ma ba su halatta su sanya irin waɗannan zabban zinare warawaran zinare sarƙoƙin zinare duk baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi sassauci akan sanya waɗannan abubuwa a farkon al'amari ga mata daga ƙarshe manzon Allah ya zo ya faɗi doka ta musamman wadda yake ta haɗe maza ta haɗe mata annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da al-imamu ahmad ya ruwaito a cikin al da ingantaccen isnadi ya ga yashi fatimatu zahra da ainihin sarƙa ta zinare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fatima kina son a ce kuma Fatsima yar muhammadu da sarƙar wuta a wuyanta ta ce a'a kenan sai ta je sai ta cire sai ta je ta siyar sai ta siyo bawa ta yanta labari ya je ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya kwace ƴata Fatima daga wuta saboda haka sarka ta zinare duk abin da yake mutawwaq a ainihin muhlaq ko muhallaq abin da yake ya kewaye haka warwaro ne ko ku ainihin sarka ce wadda take za a rataya ta a wuya ko mundaye ne na kafa duk abin da da zai zan yayi rawun haka yayi kuri to manzon Allah ya hana mace ta sa in dai na zinare ne sai dai ya ba da sassaucin abin da bai zan yi rawun ba ba kamar dan kunna mai da'ira ba a ce dan kunna ne wanda in ta makala shi a tsaye yake zai taho ne a tsaye ba kwana zai yi ba to wannan ya yi musu sassauci za su iya sawa ko da na zinari amma duk wanda yake yi rawun abin wuya ne warawarai ne na hannu na kafa ne ko dan kunna ne mai rawun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ke son ya sanya wa masoyiyar shi wato matar shi kenan wata sarƙa ta wuta to sai ainihin sanya yake son ainihin ya sanya mata wuta sai sanya mata sarƙar wuta ko mundaye ko warawarai ko zabba ko ɗan kunne wanda yake mai rawun dan haka jama'a su bambance wanda duk yake yayi rawun to shine shari'ar musulunci sai bayani akan ainihin haramci akai waɗannan hadisai ne sahihai waɗanda suka zo cikin musnad al-imam Ahmad da sunan abi dauda da ibnu maja da makamantansu wata ran wata mata ta zo da ainihin ita ma eh, warawaranta a hannu a hannun yatta annabi ya ce kina ba da zakka ta ce a yace ce to wannan wuta to wannan sai fa'idantar da wasu sai suka ce sai wanda ba a ba da zakka ne yake haramun a'a a nan annabi yana nuna mata haƙƙin waɗannan abubuwa ne domin inda aka gane wannan gashi da ya ga irinsu a hannun ummu salama ya ainihin umarce ta da siyar ta je ainihin ita ma da yan tabawa kamar yadda Fatimatu Zahra yi karanta ainihin ta yi karanta blog lumara za ka samu bayanai akan haka kuma ka karanta littafin ainihin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara da kuma ainihin littafin istanbuli wanda yake tuhfatul arus duk za ka samu bayani karanta littafin subul salam haka littafin hujjatul lahil baligha ta al-imam ad-dihlawi a takaice wasu sai in sun tashi tafiya aikin hajji sai ka ga namiji da zoben zinare ko agogon zinare ko tabarau din zinare waɗannan abubuwan haramun ne a cikin addinin musulunci za ka iya mallakar sarƙa ta zinare ko agogon zinare ko duk wani abu na zinare a matsayin ajiyar kuɗi ajiyar dukiya amma ba don kai amfani da shi ba shari'ar musulunci ta hana Allah ya shiryar da mu to sa'an nan na daga cikin nasihar da za mu yi wa 'yan uwa masu nufin tafiya aikin hajji ko umra shine wajibi ne ka je ka samu malamin da zai nuna maka yadda ake aikin hajji a bisa ainihin alkur'ani da sunna ko kuma ka samu wani jagoranci na aikin hajjinka da umra a bisa alkur'ani da sunna sannan kuma a bisa fahimtar malamai magabata daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗanda suka biyo bayan su wato malaman farko as-salafu salih radiyallahu anhum ajma'ina dalilin mu akan haka shine abin mamaki abin takeici aikin hajji na daga cikin matsalolin addini da aka samu saɓani kwarai da gaske a ciki to wannan saɓani sai ya hukunta lallai kenan ka nemi mafita saboda dai Allah yana cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abin duk da kuka yi saɓani akan shi ko menene hukuncin shi yana wurin Allah dan haka ashe duk irin saɓanin da aka yi akan aikin hajji akwai hukunci wanda yake na gaskiya akan aikin hajji misali mas'ala mai girma akan aikin hajji tamattu'i ko kirani ko ifradi tamattu'i shine ka umra ka warware ka shiga cikin halacci daga baya ranar takwas ga wata ka zo ka ɗauki haramarka ta aikin hajji ka je ka aikin hajji ranar sallah kuma ka samu hali ka ainihin yanka dabba a matsayin hadiya baka samu hali ba ka azumi guda ainihin wato uku a makka in ka dawo gida kuma ka yi bakwai a takaice za mu zo mai bayani akan haka insha Allah wannan dai shine tamattu'i kirani kuma shine ka ainihin gwama niyyar hajjinka da umra a aikace kuma ka zartar da haka ba tare da ka raba a tsakani ba ifradi kuma shine ka tafi da niyyar hajji kadai to waɗannan abubuwa guda uku sai da aka samu sabani kai tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru kuwa saboda annabi ya dade a makka bai yi ainihin aikin hajji ba ya dade a madina bai yi aikin hajji ba sai a shekara ta goma wadda yake ita ce shekarar da ya rasu a cikinta sallallahu alaihi wasallama rufe zan a wannan shekarar da aka tashi tafiya sai annabi ya bar kowa ya ɗauki irin haramar da yake so wasu sun ɗauki kirani kamar shi kanshi annabi shi ma kirani ya ɗauka wasu sun ɗauki ifradi wasu sun ɗauki ainihin wato nau'o'i gashi nan sai da aka tafi daga baya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin bayyana musu cewa mala'ika jibril ya zo ya same shi ya ainihin umarce shi da ya umarci sahabban shi akan cewa wanda duk ya riga ya ɗauki niyyar kirani in ya riga ya koro dabba daga wajen harami to wannan qur'ani ya hau kan shi qur'ani yana cewa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu kar ku aske kawunan ko har sai hadaya ta kai inda ya halatta a yanka ta shine sai ta kai kasar makka kuma sai ranar babbar sallah dan haka shi kanshi annabi tunda ya koro hadaya tun daga wajen makka daga madina kenan babu yadda zai yanzu ya lalata niyyar shi daga ainihin kira ne ta koma ta matu'i to amma sahabban da basu riga sun koro hadaya ba sai annabi ya ce ku sauya niyyar ku daga ainihin kirani da koma mato in kuka yi umara ku warware to wannan matsalar ta yi musu nauyi haka aka samu ainihin suka yi ta dan kai da komowa sai da annabi ya tsananta akan haka sannan suka bi wannan wannan hukunci sai zan ya shafe duk wani nau'i na daga cikin nau'o'in aikin hajji kirani ko ifradi ma'ana sai ka yi tamattu'i kenan kamar yadda alqur'ani ya tabbatar da haka faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wanda ya tamattu'i bayan ya yayi umarar shi ya warware ya ɗauki kayan shi na gida ya sa ya ci gaba da hudda shi kamar mazaunin ƙasar makka daga baya kuma ya zo ya ɗauki niyyar hajji ya aikin hajji Allah ya ce gwargwadon dabba da ta sauƙaƙa sai yanka rago ko tinkiya ɗan akuya ko akuya ko ainihin sa ko saniya ko raƙuma ko raƙumi waɗannan nau'o'i guda takwas samaniyatu azwaj dangogi ne guda takwas ga sunan ɗayan waɗannan abin da ya sauƙaƙa sai ka yanka a matsayin hadaya in bai samu ba shine sai ka yi azumi uku can bakwai a nan gida wannan mas'alar kamar yadda na ce sai aka fara samun saɓani tun daga sahabbai saboda mas'ala ce da ta zo mutu akhiratun jiddan ta zo a ƙarshen musulunci ne kwarai da gaske don haka wasu ba su san da ita ba wasu ba san da ita ba misali an share shekara ashirin da uku ana zaune da kai ana ta karatu ana ta karatu shekara ta ƙarshe da za a yi wani bayani sai zan kai baka gari kaga duk inda aka zo cikin ɗaliban makarantar dole kai ɗalibin makarantar ne to amma ga wata matsala mai muhimmanci baka sani ba dan haka sai ya zama wasu da dama daga cikin sahabbai basu sani ba kamar irin su Abubakar irin su Umar da makamantansu abin mamaki duk basu sani ba sai ya zan har bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama suna bayar da fatwa akan cewa in za a yi aikin hajji a iya yin kirani in aka ce me yasa sai ce saboda haka annabi yayi to wannan matsalar sai ta kai har bukhari ya ruwaito hadisi wani dattijo zai yi ainihin aikin hajji sai tafi ya samu malamai wanne irin niyya kuke bani shawara in yi wasu suka ce ƙira kirani saboda annabi yayi wasu suka ce kayi ifradi saboda an ce babu laifi a yi domin tamattu'i ɗin har sun canfa shi a jahiliya suna ga in ka sake kai ta matta'i to wani bala'i zai same ka kafin shekara ta kewayo saboda a cikin watannin aikin hajji ka yi umara ka yanke daga ihrami ka ci gaba da hudda ka sadu da matarka ka yi hudda yau da kullum ka yi kasuwanci sannan daga baya ka zo kai ci gaba da ibada sai suke ganin duk wanda ya haka to wani jafa'i zai same shi to don haka ba su cika ba da fatuwa da shi ba sai a baka fatuwa da kirani ko ifradi duk wannan mutum da ya gama kewayawa yana tambayar malamai sai ya faɗo kan sahabi abdullahi Ɗan abbas ya ce ala gafata malam zan yi aikin hajji ne me kake bani shawara sai ya ce ka yi tamattu'i domin manzon allah ya yi umarni da yin tamattu'i to sai abin ya mai nauyi manyan malaman gari masu naɗi masu mukami sun ce ayi yi ifradi ko kirani wannan kuma ɗan yaro abdullahi ɗan abbas har aka gama aikin hajjin ma shi bai balaga ba har annabi ya aikin hajji har annabi ya rasu ibnu Abbas ko balaga bai ba shi kuma di ya saba wa malaman gari to amma magana shi sai zan ta yi ƙarfi da yawa tunda ya ce annabi ya ce to don haka sai wannan mutum ya ga to ya na iya tunda da yaron nan ya ce annabi ya ce bari mu yi sai ya je sai ya daure sai ya yi tamattu'i bayan ya yi aikin hajjin shi ya gama sai ya kwanta sai ya bacci a cikin baccin shi sai ji ana ce mishi hajjun mabrurun wa umratun mutakabbala hajjun mabrurun wa umratun mutakabbala hajjinka ta karɓu hajjinka ta yi umarka kuma Allah ya karba yace sai ne gudu na je na gaya wa malam ala gafarta malam fatawar da ka bani da ne aiki da ita ka ji an yi mini kaza da kaza an nuna mini a mafarki shi kuma mafarkin mumini annabi ya ce ɗaya ne daga cikin kashe arba'in na annabta one over forty annabta gaskiya ce babu shakka to kamar ka ce arba'in bisa arba'in gaskiya ce ko to mafarkin mumini wajen ƙarfin gaskiyar shi to yana ɗaukan ɗaya bisa arba'in na ainihin wato annabta kenan abin da ake nuna maka in dai mumini ne mafarki to gaskiya ne wannan mafarkin dan haka shehu usman ya ce na daga cikin bid'a in kai mafarki ka bar ya wuce baka je ka binciki ma'anar shi ba ibnu khaldun kuma a cikin littafin shi muqaddima ta ibnu khaldun sai ya ce shi mafarki da ka gani in dai mumini ne yayi in mugun mafarki ne wani sharri ne zai same shi a nan gaba sai a nuna mishi wani bala'i a cikin mafarki don in ya tashi ya ɗauki mataki a kai sai Allah ya kiyaye wancan bala'in ko kuma ya zo da sauƙi idan kuma wani alheri zai samu mumini sai a yi mishi albishir sai wani mafarki na farin ciki don ya daɗe a cikin farin ciki kuma abin ya zo ya tabbata sai malamai suka ce to a ƙarƙashin haka ne annabi ya ce in kai mugun mafarki ɗayan abu biyu ko dai ka je ka gaya wa malami ya fassara maka dan ka san ma'anar shi kai tsaye ka ɗauki matakin da ya dace a kan shi kai tsaye ko kuma in baka je ka gaya wani malami ba ko dan baka so ka faɗa wani ko kuma dan baka samu malamin da zaka gayawa ba sai kai ta'awuzi kafa uku ka tofar hagu gare ka in kai ta'awuzin nan kafa uku ka tofar ya isar maka a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ka ƙara da min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi yayi kyau don ba kira'a bane balle a ce lallai amma ta'awuzi na neman tsari yau da kullum in kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya isar maka insha allahu ta'ala a ƙarƙashin haka in ka fahimta kaga duk wani mugun abu tunda annabi ya ce mugun mafarki daga shaidan ne to yanzu ka roki Allah ya tsare ka daga shaidan to har daga sharrin shi kenan dan haka ka samu katanguwa daga wannan sharrin da aka nuna maka a mafarki wanda zai faru nan gaba jama'a mun gane wannan da kyau idan ka yi mafarki gari sai annabi ya ce wannan ka gaya wa duk masoyinka ya taya ka addu'a ai wane na yi mafarki na ji kaza ko na ga kaza ko na ga kaza anan ka gaya wa kowa ka gaya wa duk masoyinka sannan kuma in ka nemi fassarar shi an fassara maka kaga sai ka ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar maka da wannan alkhairi to dan haka wannan bawan Allah sai ya mafarki an ce an karɓi hajjin shi da umrar shi da ya zo ya gaya ibnu Abbas sai ibnu Abbas ya ce ka zauna wuri na duk wata in an bani albashi na rinka yankawa ina baka kana ce tunda kayan mafarki ka dace da sunna dan haka muna shawarta yan uwanmu alhazai maza da mata akan cewa niyyar su ta hajji ta zama ainihin tamattu'i tamattu'i din nan shine abin da yafi karbuwa shine abin da yafi zama daidai har wa yau ga hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar sahabi ne al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin shi da kyakkyawan isnadi yazo yana wa'azi annabi ya karantar da ayi tamattu'i annabi ya karantar da ayi tamattu'i sai wani mutum ya ce ala gafata malam ai babanka Umar ya hana ayi tamattu'i Abdullahi yace ce magana ta zaka dauka ko zaka dauki ta babana Eh, za ka ɗauki eh, magana annabi ne ko za ka ɗauki ta babana ya ce a zan ɗauki ta annabi ya ce kai tashi ka ba mu wuri duk da haka ya wartake shi ai tun farkon aka ce annabi ya ce karka kawo wani ya ce ma don haka shi ibnu abbas ya miƙe yana wa'azi jama'a annabi ya yi umarni da a yi ta tamattu'i in za ku hajji ku yi tamattu'i sai suka ce ai abubakar da umar su sun ce a rinka yin kirani sai ce jama'a an kusa ai kwaran kwatsa kwaran kwatsa za ta sauka bala'i zai sauka daga sama Allah zai ruwan duwatsu me yasa ce saboda ana cewa annabi ya ce kuna cewa abubakar da umar sun ce don haka annabi ya ce a yi tamattu'i jama'a ku yi aikin hajji ta tamattu'i maza kuke ko mata ya fi sauƙi na ɗaya kenan bayan ya fi sauƙi sannan kuma ya dace da sunna dama ita sunna haka take ma'ana sunna ita ragon malance ga mai ga araha wannan ita ce nasiha ta biyu da muke wa ainihin mutane akan cewa su nemi abin akan ilimi kar su fada wa harkar da ainihin ka ko kuma da jahilci sa'annan nasihar mu ta gaba ita ce lallai kai alhaji ka tabbatar da cewa daren arafa ka kwana amina saboda akwai wasu mutawafai waɗanda in ka je za a haɗa ka da su ai wannan shine mutawafin ku ma'ana shine jagoran ku shi yake guiding naku shi yake muku jagoranci wuri kaza wuri kaza to zai ce maka ai ba komai ba sai ka kwana daren arafa a mina ba a'a karka bi wannan shawarar tashi waɗannan mutawafan mafi yawancin su ba malamai ba ne. abin da yake faruwa mutane ne waɗanda suka tafi suka je suka zauna tikari ne wasu baƙaƙen fata ne 'yan Najeriya ne ko 'yan Sudan ko 'yan Senegal ko mutanen Ghana ko makamantan haka sun je sun zauna su sun wayi gari zaman su a ƙasar Saudi Arabia ba karatu suke ba amma dadewar su ta sa sun zama kamar 'yan ƙasa dan haka sun san nan sun san nan sun san nan sai su rinka wa mutane jagoranci suna karɓan ɗan wani kuɗi a hannunsu to su abin da suke kokari su marmaza in sun ɗauke ka za su nuna maka kaza su marmaza su je su nuna maka su sallame ka su sake samu wani fasinjan dan haka su manufarsu ba wai ibadar ka ta cika ko a'a an dai ɗan yi shu da kai to shi shikenan alhaji sai kai gaba sai sake nemo wasu wannan kuskure ne kwana a din nan abu ne wanda yake lallai yana da matukar muhimmanci a daren arafa kuma hakika ne daren arafa dai shine kamar yadda ka san kowane dare saɓanin wasu fatoyi wanda yake mu kanmu da muna ganin cewa kamar su ne daidai amma ba su ne daidai ba hakika in aka ce gobe arafa to wannan daren da ake ciki a yanzu shine daren arafa an gane to a daren arafa din nan to ka kwana a ainihin wato mina to wannan abu ne wanda ana nuna maka muhimmancin shi kamar yadda yake ka kwana a ainihin muzdalifa a daren sallah in aka ce gobe da safe babbar sallah to wannan daren ka kwana ainihin a daren muzdalifa waɗannan abubuwan dukkaninsu sahihiyar magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma ma musamman kwana a ainihin muzdalifa a daren sallah na daga cikin rukuni mafi karfi daga cikin rukunai na aikin haji ka kwana a ainihin daren arafa a mina a daren ainihin abin nan kuma sallah ka kwana ainihin a muzdalifa sannan abu na hudu ko abu na gaba da muke maka nasiha a kai shine gaskiya saboda Allah ƙasar makka da madina Allah ya albarkace ta ana zuwa yin ibada jama'a ko da azumi ko ba da azumi ba ko lokacin hajji ko ba lokacin hajji ba za ka samu akwai jama'a da dama to wannan jama'a da dama sai ta sa wani lokacin duk yadda za ka yi sai ka ƙetare gaban masallaci to ketare gaban mai sallah kuma mutum yana sallah ka zo ka wuce ta cikin wata kwana wadda babu yadda za ka yi sai ka ketare gaban masallaci to abin da muke baka shawara duk da haka ka yi taka tsantsan in ya zan za ka ketare kamar mutum biyar inda yadda za ka yi ka ketare biyu ka kauce wa uku to ka yi haka don wasu ba sa taka tsantsan din kawai sai ka ga suna ta tafiya a gaban masallata wannan kuskure ne kuskuren da ya faru akan haka abu biyu ne abu na ɗaya wasu malamai ne ke cewa ba komai saboda an ba da wasu hadisai da basu inganta ba cewa kasar makka duk ko ka bi ta gaban mai sallah babu komai waɗannan hadisai basu inganta ba abu na biyu kuma wasu ba su sani ba ne wani bai san cewa haramun ne a wuce ta gaban mai sallah ba to sai a kiyaye duk yadda za ka yi ka yi taka tsantsan sannan taka tsantsan na biyu ka yi taka tsantsan ka kai sallah kusa da mace a madina dai wannan matsalar tana da sauki kwarai da gaske amma a makka saboda cikowa wani lokacin wallahi za ka samu kanka a tsakiyar ainihin mata tare da cewa bangaren mata daban bangaren maza daban amma yadda mazan ke fama da jahilci mata ma fa ba a basu a baya ba su ma suna fama da jahilcin wasu matan sai suka gansu kawai a cikin sahun maza sun zo sun tsaya sai kaga sun sa namiji nan nan sun sanya namiji a tsakiyar su to irin wannan kai in kaga haka yi kokari kai ka ba su guri in ya zan baka iya musu nasiha su baka guri ba daidai ne kana sallah ainihin kun haɗa sahu da mace macen nan ko da matarka ce aka ce in za ku yi sallah ko a nan gida za ku yi sallah kai da matarka sai ta kasance a bayan ka. balle a ce a kasar maka sahun dama dama da kai mace hagu da kai mace wannan ainihin kuskure ne mummunan kuskure haka wajen tsawafi wajen tsawafi yan uwa alhazai da masu umara su kiyaye da wajen sa'ayi kai in ka sani wata matar bata sani ba kana kauce mata tana kutso maka to in ta kutso maka i kokarin ka kauce tare da cewa alhamdulillah akwai hay'atul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar akwai wasu committee wasu jama'a ne waɗanda ba gwamnati ta ɗauke su aiki ba aiki suke na fi sabilillahi su kuma kadai aikin su da suke yi shine kula da wajen tsawafi da wajen sa'ayi suna kokarin raba maza da mata in suka ga wani namiji ya kutsa yana cikin mata yana ta abin nan sai su dan cikin lumana haka alhaji dan kauce nan dan kauce nan kaga nan mata ne ko kuma ku dan gyara nan kadan haka da taushin hali suke yi ba wai buge ka za a yi nan a make nan ba a'a hankali ake haka ina fatan mun gane to duk da haka kai kai kokarin kiyayewa kar kai cuɗani da ainihin maza ai da mata ko kuma ke kake fada cikin maza ki ainihin wato yi cuɗani da su waɗannan duk a kiyaye waɗannan abubuwan da kyau kwarai da gaske sannan nasiha ta gaba wannan nasihar ga malamai ce malamai magada annabawa annabawa ba su bar dukiya ba ba su bar sarauta ba me suka bari ilimi da aiki da ilimi da kuma yada ilimi malamai su yi amfani da damar da suke samu in an tafi wurin aikin hajji ko umra wajen karantar da al'umman musulunci addini domin duk irin rigingimin da zaka ga muna da su musamman a nan Najeriya rikicin yan izala da yan ɗariƙa da yan shi'a da yan al'ada da yan ba ruwanmu in aka je ƙasar saudi arabia sai ga kowa ya natsu in aka ce ga malami na wa'azi sai ka ga jama'a kowa ya taru to tun da haka ne malamai su yi ƙoƙari a wannan halin su ɗan zauna su karantar da mutane wasu abubuwa waɗanda suke da muhimmanci na addinin musulunci musamman game da harkokin aikin hajji da umra tun da ana cikin ibada ne in ka dan samu dama ko ka zauna ko a ɗaki ɗaya ne aka haɗa ku da alhazai biyu ne uku ne hudu ne a matsayinka na malami sai ka ce to ya kamata ku sani gobe sallah ga ayyukan da ake na ranar sallah ana kaza ana kaza ana kaza inda mai tambaya yayi tambaya kaza kaza to malamai su amfani da wannan damar wajen da'awa zuwa ga kira manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin lokacin da ya karfafa addinin musulunci da izinin Allah baya samun damar yin wa'azi a da a lokacin ainihin da ya fara da'awa amma in Allah ya kai lokacin aikin hajji tun a jahiliya sai ya fita alhazai sun zo daga Madina daga Yaman daga ƙasar Sham daga ƙasashe an taru a Makka za a yi aikin hajji sai rinka cewa jama'a cikin ku ko akwai wanda yake son aljanna akwai wanda yake son shirya akwai wanda yake son ya samu dacewa a wurin Allah to ku zo ku bi ni ni manzon Allah ne Allah ya aiko ni Qurayshawa dangi na sun kafirce mini sun kiyarda da ni a nan ne fa mutanen Madina wallazina tabawwa'u dara wal imana mutanen alheri mutanen Madina waɗanda Allah ya musu yabo da cewa yadda suka mallaki Madina haka fa suka mallaki imani a ce wannan gidan naka ne duk garin nan ba mai shakka gidan nan naka ne sai Allah ya ce kuma yadda kowa yadda gidan nan naka ne to shi kuma Allah yadda imani naka ne mutanen Madina kenan jama'a wallazina tabawwa uddara wal imana suka mallaki kasar Madina imani ma nasu ne jama'a mun gane wannan da kyau suka rungumi manzon Allah a wannan lokaci daga wannan lokaci ne Allah ya ɗaukaka addinin musulunci a wurin aikin hajji suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin jahiliya ya fara musu da'awa mutanen makka sun su, mutanen madina suka je suka kai labari da suka kai labari sai aka zo aka turo kwamitin dattawa suka zo suka tattauna da annabi suka musulunta suka koma kuma suka ce sun shirya ya dawo garin su ya musulunci saboda haka malamai a ji tsoron Allah da ku je kuna rikici shin kwana amina ba za a kwana amina ba malamai su ta bala'i a ƙasar makka kamar za su yi dambe wani faɗan kuma duk da malaman nan suke ba dan Allah suke ba ane ne dan an ga yallaɓaiwa ne ya zo aikin hajji ko umra da ruwa ne ya tashi ya nuna duk ya fi waɗannan ilimi dan shi ya samu yallaɓaiwa ne ya bashi kati in an komo ya je ofishin shi je kaza duk abin yana komawa ga duniya saboda Allah ku je ku karantar da mutane addini mutanenmu suna son ibada amma ba su sani ba za ka ga mutum ga ya ɗauko ƙur'ani zai karanta ga shi ga ka'aba bai wuce a ce tafiyar ainihin minti ɗaya ba ko kuma ga shi ma yana kallon ka'aba a ka'aba yana zaune a ka'aba ya ɗauko ƙur'ani zai karanta amma saboda ba a san addini ba sai ya rufe ƙur'anin sai su ci gaba da gulma sai su ci gaba da tsegumi jama'a ga ka'aba kana kallo ba wai daga Najeriya kana jin labarin ta ba wannan Ka'aba ce a gabanka kana kallanta ga Alƙur'ani ka ki karanta ƙur'ani ka ki girmama Ka'aba ka ki mutunta Allah ka koma kana gulma irin wannan ya kamata sai a samu wani malami sai je zauna a cikin su jama'a mu dubi alfarmar wannan wuri a ce mu yi gulma a Najeriya kuma mu yi gulma a Makka jama'a gulma kuma a ce nan kur'anai ne a gaban mu dama da mu hagu da mu kur'anai ne kuma mu zo muna gulma kaɗan jawo hankalinsu ya kamata a yi san cewa wannan wuri ne da idan kai sallah kwaya ɗaya sai ka yi irin ta dubu a masallacin garin ku sannan za ta yi daidai da ta nan ya kamata ka sani da cewa duk sanda ka kewaye ka'aba su bakwai ka zo kai sallah raka'a biyu za a rubuta maka ladan kayi umara sabuwa jama'a ya ba za mu bar irin wannan dukka jawo hankalinsu abin da ake bukata kenan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar haka Allah yace duk cikin halittar da Allah yayi na mutane babu al'ummar da suka kai al'umma annabi Muhammad alheri me yasa Allah yake suna umarni da kyakkyawa suna hana mummunan aiki saboda haka sai malamai su dage wajen ainihin jawo hankalin mutane zuwa ga addinin musulunci mai yiwuwa wani lokacin tattaunawa kuma za ta kai sai an ɗan ja in ka faɗi wata magana wani ya ce a'a to tare da cewa Allah ya ce faman farada fihin hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji wanda ya ɗauki harama aikin hajji babu jayayya babu fasikanci babu kwarkwasa jayayya a nan al'imamu ibn hazmin ya ce kashi biyu ce jayayyar tabbatar da gaskiya da jayayyar danna gaskiya duk jayayyar da ta zama za a tabbatar da gaskiya ne a nan babu laifi akan a tsaya a tattauna amma duk da haka ba za a yi kayaniya ba ne a kai da kace kwana a ainihin muzdalifa ba dole bane me dalilin ka shi kuma sai ce a ah, saboda kaza kai kuma sai ka ce a ah, ba ga kaza kaza kaza kaza kaga jayayya kuke anan amma ta tabbatar da gaskiya to wannan jayayya babu laifi akai amma jayayya irin wani ya taka ka kace malam ba ka taka ni Allah ya isa fa wallahi zan je ga ka sai roki Allah Allah ya kona ka Allah ya kaza kaza kaza kaga wannan jayayya ba ta da ma'ana ana son mutane su zama masu yatewa a wannan wuri aka ce so ake ma mutum ya taka ka kafin ya ce maka ya haƙuri kai ka ce ba komai saboda so ake a samu natsuwa a wannan wuri jama'a mala'ikun Allah ne suke jira a wannan wuri kamar yadda hadisi ya zo sahihi cikin musnad imam Ahmad da sunan Ibn Majah cewa in aka hau arfa gaba ɗayan sai Allah ya dubi waɗanda suka hau arfan nan sai ce bayina duk baki ɗayan ku na gafarta muku shedan kai kuma ka je yau ka kunyata shi ne annabi ya ce tun da ake ganin shaidan a cikin kuka da ihu da ya shiga uku ba a taba ganin irin wannan ranar ba saboda ya sha alwashin ga musulmi sun taru ya bazo jama'a shi su ta musu harka su ta sa su shigantaka da an sauka rafa sai Allah ya ce din na gafarta muku aka ce shaidan ba a taba ganin inda ya shiga razana da tashin hankali irin wannan rana ba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki shiryar da mu saboda haka jayayya ba ta da kyau jama'a musamman a wannan wuri wanda yake wuri ne mai natsuwa akwai wasu abubuwa kuma har wa yau waɗanda mutane suna ganin cewa in ka yi su laifi ne a shi fa addinin musulunci Allah yana cewa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sa muku tsanani a addini ba babu zafi babu kunci a cikin addini duk wanda kaga yana yin musulunci yana shan wuya to ya zargi kanshi shi ne ya kaga abin da yake ba daidai ba sallah dai duk sallolin yini raka'a goma sha bakwai ne gaba daya azuba kai raka'a biyu la'asar raka'a hudu eh, azhar hudu magariba uku isha hudu ya zama raka'o'i goma sha bakwai inda za ka mutu kana yin wannan Allah ba zai tambaye ka dan me baka yi nafila ba jama'a mun gane wannan da kyau ashe addinin musulunci babu tsanani a ciki sallan nan kana yi a tsaye ka ji ba lafiya ba za ka iya ba aka ce zauna ba ka iya a zaune yi a kwance ka fita cikin hankalinka aka ce an yafe maka ita wannan ibadar da kuka gani ba fa ita ce za ta sa mu samu aljanna ba sai dai sababi ce Allah ya yi ne dan ya gwada mu tabarakan ladhi bi yadihi al wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibadar ne dan ya ga waye zai yi da kyau ba wai da yawa ba yi da yawa in ka kwana kana sallah an ba Allah ne yace ba in ka yi ni kana sallah an ba Allah ne yace ba baka yi ba amma abin da Allah yake so ka tsaya ka yi da kyau ya ga kyan niyyarka ya ga natsuwarka don haka jama'a su gane yana daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci bata tsananta mana akai ba shine kana cikin haramar aikin hajjinka za ka iya mallakar ainihin wato tufafi biyu ko fiye da biyu na harama yadda in wannan ya datti sai ka cire ka sa wannan yadda kai kan kankana da buƙatar wanka za ka ainihin iya yin wanka din nan ba a ce shi kenan in ka shiga harama sai ka zauna ka zama kamar ɗan kaciya ba ka yi duku-duku babu wanka babu wanki a'a addinin musulunci addinin tsafta ne jama'a shi kanshi masallacin haramin sai ka ji kawai yana kanshi ana kunna turare da abubuwan nan na kanshi da annuri da sanyi da ni'ima to kai kanka kana ɗoyi masallaci na kanshi ina aka yi kenan don haka addinin musulunci ya yadda kana aikin hajji za ka iya wanka ka wanke jikinka ka wanke kanka ko da garin wankan nan gashi ya faɗi babu komai gashin da aka hana ka tabawa shine da gangan ka ya aski ko da gangan ka yanke kumba amma in larura ce ta sa garin wanka gashi ya zuba ko ka ci cuɗa kanka babu laifi akan haka haka nan babu laifi ga mutumin da ainihin yake cikin aikin hajji ta je kai don wani yana da suma dam don yana daga cikin abin da ake so in kasancewa bana za ka je aikin hajji ana so ka tara suma suma ka ta yawa yadda in ka je ka aske ta to za ka samu lada mai yawa wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi saboda yadda ya tara suma dam Aisha ta ce wani lokacin har sai ya rinka dankwarar da suma haka yana daddafe ta haka saboda ta yawa sallallahu alaihi wasallam to wannan suma kaga kafin ranar sallah mai yiwa bukata ba ta kama ka ji kana so ka rinka taje kanka da kum to babu laifi in kayi haka ba kai laifi ba sannan babu laifi in bukata ta kama a ce za a yi maka kaho a ka aka ce sai an aske wurin aka ce babu laifi akan haka musamman ga wasu bayanai da zamu zo mu wajen daukan harama dan yanzu nasihohi ne ake maka ba a fara siffanta umara din ko aikin haji ba in bukata ta kama aka ce za a yi maka ƙaho ko za a yi maka allura sai aka ce amma sai an aske gashi kaza ko sai an kankara gashi kaza aka ce babu laifi ainihin akan haka saboda an samu a cikin hadisin ainihin a Abdullahi dan Buhaina ya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ainihin wato ƙaho alhali yana cikin harama aikin hajji a wani wuri wanda yake mai suna lahyu jamalin wanda ainihin hanyar maka ne wato yana cikin harama kenan a daidai tsakiyar kanshi sallallahu alaihi sallam sannan kuma babu laifi duk da an ce alhaji baya shafa turare a jikin shi amma ai mai yiwuwa an fita za a dan yi sayayya kana cikin harama aikin hajjin ka zaka ce bari zaka dan sai tsaraba ko cikin tsaraban nan da zaka saya mai yiwuwa akwai turare to babu laifi dan ka sansana turaren da hancin ka haka ka ji wanne ne yafi kanshi wanda zaka saya sawa a jika ne aka hana amma dan ka dan sa a hanci ka dan sansana babu laifi akan haka haka kuma babu laifi ka samu ainihin laima ka rinka amfani da ita saboda kasar maka kasa ce wani lokacin tana da zafi matuƙa don ka ji zafi ya tsanani za ka iya samun laima kana amfani da ita abin da aka hana ka kana aikin hajji shine ka kawo hula ko rawani ka aza a kanka amma duk abin da ya ƙetara kan rumfa ce ko tanti ko laima ko mota ko wani abu makamancin haka babu laifi ainihin akan haka insha Allahu ta'ala in kayi abu ne wanda yake daidai ne sannan kuma babu laifi ga mutumin da yake aikin hajji ya sanya ainihin tabarau ko kuma ya sanya ainihin agogo ku duba jama'a waɗannan abubuwan ba cewa aka yi kayi ba fa ba cewa aka yi lallai kana aikin hajji sai ka sa agogo ba amma ai ko a yanzu ba lallai bane ba dole bane ka sa agogo ko amma wai in kana so aka ce ba laifi in kana so ka sa tabarau ba cewa muka yanzu zaka tafi aikin hajji sai tabarau ba a'a in kana sa tabarau dama to ko ka zo kana aikin hajji ko kana umra ko lokacin sallah duk zaka iya bari dan tabarau kamar sutura ce wadda yake ko dai yazan ana sawa galibi dan bukata don haka zaka iya sa agogonka zaka iya sa ainihin tabarau haka nan abin da ya shafi zobe ma babu ainihin laifi akan haka insha Allah to maza in za su shiga harama aikin hajji kamar yadda zamu zo mu magana dole fa sai sun tuɓe kayan su gaba daya ko dan diras ba za ka bari ba ko kamfai ba za ka bari ba sulle ba ka yi to kaga akwai matsala domin ka ɗaura zani a kwankwasanka ka kawo mayafi ka yafa a kafaɗarka ina ba ka zuba kuɗinka yadda ka biya kuɗi ka tafi aikin hajji ko aikin umra haka wani ya biya don ya je ya sata yadda kai kake biyan kuɗi ka je kai hajji ko kai umra wani kuma ya biya ne don ya je ya karɓa kuɗinka to ashe kaga dole ne ina za ka yi da kuɗinka kenan zai yi kai ta riƙe kuɗi a hannu ba zai yiwu ba shari'ar musulunci ta zo da sassauci za ka iya samun tela ya ɗinka maka jaka wadda za ka saka kuɗinka ainihin a gabanka haka kana jin ɗumin abinka in ya so ko da ya kai ka ɗaure ta baya ne babu laifi in kuma ba haka ba akwai belt akwai bel wanda ake siyarwa wanda yake bel ne za ka ɗaura shi asali ba don wai ka ɗaure bel ba amma bel ne amma da jaka a nan ɗin shi ka ɗaura shi fam ga kuma jaka da zi a gaba ka zage ka ciro kuɗinka ga abin da ya cire kuɗin nan to Allah ya kiyaye <laughs> ya cire al'aurar ka yi gaba da ita <laughs> to saboda haka kaga babu laifi akan haka in kai haka shari'a bata tsananta akan wannan ba saboda shari'ar musulunci ba so take kaje kana aikin hajji kana bara ba kana aikin umra kana bara mutanen ƙasar Yaman da haka suke ba sa zuwa da guzuri da an tambaye su sai su ta bara a Makka su ta bara a Madina me yasa ba kwa guzuri sai su ce ai mu mun dogara ga Allah sai Allah ya ce a'a fatazawwadu ku yi guzuri fa inna khairaz zadi taqwa amma guzurin da yafi komai shine na tsoron Allah amma dai ku yi guzurin kuɗi dan haka sai ka rinka kula sannan in ka je wurin wanka dan a wurin wanka an fi ko ina sata mutane ba su sani ba tunda a wurin wanka zaka cire kayan ka karataye na daga cikin abin da zaka cire hadda jakan nan don ka cire haramin ka karataye mai wanka rataye zai zuba ta wani bangaren wurin wani wankan tunda dakuna ne daki daki haka in ka sa shi katangar tana da tarayya da waccan in ka sa ka sa wannan bel din na kuɗi wani yana can mai barawo ne na wankan sai ya janye wannan din kafin ka taho sai haɗa da haramin naka ya janye ya san ba za ka fito tsirara ba to ga me ya fi haramin nan naka samu leda mai kyau mai nagarta ka shiga da ita kana tuɓewa sai ka sa sai ka kulle a leda ka sai ka ajiye a ƙasa ruwa in ya buge ta leda ce <laughs> abin sai da dabara in ba haka ba sai a kai ka a baro ka <coughs> Allah ya kiyaye to ka kiyaye waɗannan abubuwan suna da ainihin muhimmanci kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu domin wasu suna cewa a ƙasar makka yaushe a ƙasar makka za a irin wannan a yau ɗin nan suka faɗa a gidan rediyon Saudi Arabia a yau an kashe wani mutumin ƙasar Makka ya kashe matar shi ya kashe uwar matar da uban matar saboda kawai rikici ya haɗa shi da matar shi ta tafi ta yi yaji gida yana zuwa kawai sai sa bindiga ya harba matar ya harba uwarta ya harba ubanta yau shi kuma aka harbe shi an sauka masallacin juma'a a ƙasar Makka ɗin yau kuma aka datse wa wani mutumin kasar masar shi ma hannu a nan kasar makka duk a kasar makka suka yi laifi saboda haka wannan ba dalili bane wannan ba dalili bane ka lura da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a takaice waɗannan su ne manyan nasihohi dai waɗanda muke ganin gabatar maka da su kafin ga kai ga ainihin tafiya ga ainihin aikin umra wanda yake shine gaba na farko da za a fara bayani insha Allah amma waɗannan abubuwan duk da muka gaya maka ka kiyaye ka sani da cewa ƙasar makka Allah maɗaukakin sarki ya azurta waɗannan mutane da kuɗi da albarka annabi ibrahim ya yi musu addu'a addu'an nan da ya musu ita ce take bin su madina manzon Allah ya musu albarka biji sai biji kenan taron dangin manyan annabawan Allah annabi cewa yake ya Allah kamar yadda Ibrahim ya roƙe ka kasa albarka ga Makka Allah ina roƙonka ka saka ta a Madina to don haka waɗannan ƙasa ba su da matsala sannan Allah ya musu wani abu da muke fatan Allah ya mana a Najeriya menene wannan abu shi ne? Allah ya azurta su da shugabanni masu sanin haƙƙin talakawa shugabanni masu sanin haƙƙin talakawa kuma a nan nake jawo hankalin jama'a wannan ashe dalili ne akan kasashen mu addu'ar alheri ya kamata mu musu annabi ibrahim addu'a yayi wa iz qala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina Allah ka sanya wannan gari mai limana mai zaman lafiya warzuq ahlahu min man amana minhum billahi Allah wanda bi ya imani da Allah a wannan garin Allah ka azurta shi da 'ya'yan itatuwa to ba kafiri a makka a yanzu saboda haka idan yalo ake nomawa a garinku ba a nomawa a makka idan za ka sai yalo guda ɗaya naira goma in ka isa maka sai ka ga yalon nan daga garinku aka kwasa aka kai amma can sai an tara maka guda ashirin sannan ka siya naira goma ma'ana in za ka sai guda ɗaya naira goma a ƙasar ku a can da aka kai shi madadin ya ƙara tsada sai ƙara araha saboda albarka waɗannan irin albarka ita muke fatar Allah ya sa mana a ƙasar mu to dukiya dai Allah ya kawo ta a Najeriya zaman lafiya Allah ya kawo shi a Najeriya amma matsalar da aka rasa ita ce an rasa shugabanni masu amana wannan irin amana da su suka samu shugabanninsu sun kula da su shi yasa ba su cikin bakar wahala a ƙasar waɗannan harami guda biyu makka da madina masallacin ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wuri ne waɗanda yake ma'aikatu ne masu zaman kansu kamar yadda ka san a ƙasar ku akwai ministan ƙwallo da wasanni akwai ministan kaza akwai ministan kaza to akwai ministan da yake shi aikin shi kawai kula da masallacin ka'aba da na annabi sannan wannan ministan kuma bai isar ba sai aka bai da shi kamar matsayin darakta yake ma a ma'aikatar shi sarkin ƙasar gaba ɗaya shine fahad to shi ne shugaban wannan ma'aikatar da ke kula da Ka'aba da ainihin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama don haka sai ka ji khadimul haramaini sharifaini mai hidima ga harami guda biyu masu daraja to sakamakon haka jama'a siminti in ya dan yi datti dan kaɗan haka suka zo suka wanke shi suka bai wanku ba yanzu nan za a kawo inji nan take zai babbace shi yanzu nan ya zuba wani kafin minti biyar ya bushe jama'a mun gane wannan abin da yasa ne wannan bayanin shine duk wani kwatance da za mu yi maka yanzu ta iya yiwa ka je ka ga ginin an canza shi domin mutumin da ya je aikin hajji shekara goma da suka wuce ina tabbatar muku da cewa in ya je a bana to zai ce da ba maka ya je ba wani garin ya je saboda komai zai samu ya canza jama'a mun gane wannan da kyau yanzu a zaman nan da can wurin da ake yin safa da marwa fili ne kawai amma a yanzu fa an gine ya zama wani dogon ɗaki ne kawai in ruwa ake in ma ake ƙofa baka sani ba sannan ƙarƙashin ƙasa iya condition ne an yi computerizing iya condition kawai yana huro muku sanyi daga ƙarƙashin ƙasa ba ma wai a bango ba abin da yasa na faɗi wannan akwai abubuwan da mai yiwa in muka ce maka wuri kaza duba kaza in ka je sai ka ce ka je baka gani ba mai yiwa sun ga wannan abun ya kamata a canza mishi fenti ya zama kaza ko ginin gajere ne a mai da shi kaza ko kaza ne ya yi kaza mu za mu yi maka gwargwadon abin da ainihin muka sani ne a kuma abin da ginin yake a yanzu insha Allahu ta'ala a takaice ka sani da cewa malaman fiqh suka ce in ka zo sallah bakinka zai ce Allahu akbar a yayin da kake daga hannu zuciyarka kuma za ta ƙudurta irin sallar da za ka yi shine tunanin sallar da za ka yi ya zo maka a zuciyarka bakinka ya ce Allahu akbar hannayenka kuma ya ɗaga ya nuna wa Allah cewa ka sallama gare shi kun ga abubuwa uku sun yi aiki waɗanda dama waɗannan abubuwa su ne rukunin ɗan adam gaɓoɓi zuciya sai me sai baki da baka ka ce Allahu akbar hannunka kuma a aikace ya nuna ka yi saranda ga Allah zuciyarka kuma ta tuno irin sallar da za ka yi wannan shi ya nuna cewa mahallin da ake yin niyya shine ne zuciya a nan ake niyya a cikin sallah kuma to a ina ne ake tsayawa a yi niyya tun farkonta wajen kabara harama ko to ina son ka gane cewa niyyar aikin haji da niyyar umra tare da cewa tun daga nan gida 'yan gidan rediyo suna ce maka maniyaci maniyaci maniyaci to amma akwai inda in aka je ake ɗaukan niyya akwai inda in an je nan ake tsayawa musamman a ɗauki niyya wannan wuri shi ake kira miƙati miƙati almakani miƙati na wuri ka sani da cewa waɗannan gurare wasu wuraren annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi su tun masu garin ma ba su musulunta ba amma Allah ya nuna wa annabi za su zo su musulunta daga baya sai ainihin su ɗauki wannan a harama aikin hajjin su misali mutanen ƙasar iraki a zamanin annabi ba musulmi ba ne mutanen iraq to amma duk da haka sai annabi ya ce mutanen iraki za su irk nan ne wurin haramarsu sai kai mamaki me yasa saboda Allah ya nuna annabi za su musulunta in sun musulunta sun zama al'umma shi to annabi ya manta da su kenan a annabi na kowa ne mun fahimci wannan da kyau to mu kuma mutanen yammacin duniya misali kasashen yammacin afirka da mutanen ƙasar sham ƙasar siriya namu miƙatin shi ake kira aljuhufa aljuhufa wannan juhufa asalin shi ƙauye ne wanda yake daidai da kogin maliya kusa da kogin maliya to amma matsalar da aka samu shi ne saboda kasancewar wannan wuri ruwa ya haɗiye shi yanzu babu wannan wuri fiye da kamar shekara ɗari biyar da suka wuce wannan gari babu shi jama'a mun gane wannan yanzu ya zama mu mutanen najeriya bari in rinka magana tamu najeriya ƙasashen sierra leone ƙasashen ghana ƙasashe dai west african countries mu mutanen yammacin afirka miƙatinmu babu yanzu ruwa ne a wurin to sai malamai suka ce kana da ɗayan abu biyu in dai baka so ka shiga rigima abu na ɗaya kai mutumin yammacin afirka ko dai ka bi abin da sunna asali ta so da kai asali sunna ta so tun daga gidanka a Zariya kake a kaduna kake a sokoto kake tun daga gidanka ka yi wanka wankan shiga harama ka ainihin sanya turare a jikinka ka ɗaura haraminka harami da namiji shine zani da mayafi zanin nan za ka yi ɗauri ne na kwarjalle ba irin ɗaurin zani na mata da za ka rinka yana sunduɓewa kana jawowa tun da tsirara kake ka yi sake kana tunanin wando ne jikinka sai a ganka don haka kaga ya kamata ka koyi ya ake ɗaura kwarjalle za ka ɗaura shi ne in ka tattaro shi ɓangaren ka na dama ka haɗa bakin gaba ɗaya biyu sai ka kifo shi gaban ka sai ka bi sai ka nannaɗe su gaba ɗaya don Allah sun dai ba gudun fanfalaki za ka yi ba ba zai sulaɗe ba don haka ka kiyaye wannan sannan mayafin da zaka dora zaka dora mayafi ne ka rufe jikinka in ka ga dama ka iya rufe kanka kamar yadda amarya take tunda baka je ka dau harama ba anan in ka ji kana jin sanyi zaka iya rufe ko ina na jikinka ka fesa turare har a jikin shi haramin to shikenan sai ka fito daga gidanka Sokoto ne Kaduna ne Zaria ne Maiduguri ne dole ne ina ne Kano duk inda ma da ya kama kai tsaye sai ka wuce filin jirgin sama in ka wuce filin jirgin sama yanzu baka dau harama ba har yanzu amma kayan harama ne a jikinka in Allah ya sa al'amarin kasashen mu ya gyaru yadda daga fitowa daga gidanka zaka zo ka hau jirgi ka tafi ba wai ka zo kana kwana a tasha ba in dai daga fitowa ne kaga kana shiga jirgi shi kenan kana zaune da haramarka kenan idan aka je daidai inda ya kamata mu mutanen Afirka ta yamma mu ɗauki harama za a faɗa maka amma ba a faɗa maka ba dai sai ka iya tambaya shin ina ne daidai wuri kaza shikenan aka ce gashi an zo daidai ruwa ne dama yana cikin ɗabi'ar jirgin ruwa galibi in aka zo a jirgin sama in aka zo inda babban kogi ne ko teku ce sai ka ji kamar ana jawo shi shine bahaushe yake karya yake cewa wai aljanun cikin kogin maliya ne suke jawo shi a'a ɗabi'ar jirgin sama in dai zai wuce ta saman teku ko wani babban kogi sai ka ji kamar jan shi ake to kana jin haka to an zo daidai inda miƙatin yake kenan to ka'ida malamai suka ce saboda jirgin sama gudu ne da shi kuma ka ce maka saiti da zariya misali kar ka ce sai an zo zariyan dab da a zo zariyan sai ka fara domin gudu ne da shi zai iya wuce zariyan nan a cikin kifit haka to ashe in aka ce maka daidai wannan tekun me ya kamata da kaji an zo dab da wurin to sai ka ɗauki niyyar abin da zaka tafi yanzu zaka tafi tun da zaka yi tamattu'i ne in kai umra ka ajiye ka zo ka ainihin yi hajji kenan sai ka ce labbaika umratan wannan bakinka ne yake faɗi ba ita ce niyya ba ba niyya ba ce labbaika umratan dama Allah ya kira mutane ya ce ku taho aikin hajji da umara ko to yanzu sai kamar an ce na zo to yanzu kai ka samu hali shine ka amsa kira kenan sai ka ce labbaika umratan Allah ina amsa kiranka jama'a mun gane wannan Allah ina amsa kiranka to daga wannan lokaci bakinka ya faɗi haka zuciyarka kuma sai ta ƙudurta wannan abin da za ka yi to daga nan sai ka ci gaba labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik ka ci gaba da talbiya har a kai ka jidda har ka shiga makka sai in ka je dab da ɗakin ka'aba za ka shiga inda ka'aba sai ka yanke saboda yanzu za ka fara aikin umrarka to jama'a ga lokaci yayi to sai a sa wani kasar a ci gaba ko saboda a dan karasa ko insha Allah to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha